قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ساشنسو يتي ساشي kowa ya rantse da Allah za mu je gidansa da daddare mu kashe shi, shi da iyalansa, sannan mu ce mai bin haƙƙin jininsa ba mu halarci kashe Salihu da iyalansa ba, kuma tabbas mu masu gaskiya ne a cikin abin da muka faɗa.